Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na la Hashim Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba 17 ga watan Fabrairu shekarar 2021. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanar labarai. Hukumomin Myanmar sun sake tuhumar hamararren shugaban kasar Ansan Suci da wani sabon laifi. Ƙungiyar Taliban ta shawarci gwamnatin shugaba Joe Biden da ta ci gaba da mutunta matsayar da aka cimma ta janyewar dakarun Amurka daga Afghanistan a shekarar 2020. Shugabannin kasashen G Sahel sun kammala taron su na shekara-shekara a garin injamina Taron da ya mai da hankali kan neman bakin zaren matsalolin tsaro da suka addabi yankin. kanun labaran kenan aka saurara cikin shirin za mu kama ku hira da murya amurka ta yi da abdulrashid bawa matashin da shugaban najeriya ya mika sunansa don tantance shi a matsayin shugaban hukumar efcc To wani kalubale zai fara tunkara idan har ya samu wannan mukami? Hukumar ta dan samu barazana yan kwanan nan da suka wuce in terms of yadda mutane ke ganin ta da kuma yadda take gudanar da ayyukanta. To wannan fahimta ko kuma abubuwan da ake kallon mu da shi yana ɗaya daga cikin babban kalubale wanda idan Allah ya taimaka muka samu muka wuce za a yi aiki a kai. Haka kuma za mu ji ra'ayoyin masana game da wannan babban naɗi da ake shirin yi. Mu dai muna fatan dai cewa wannan naɗi da aka yi masa ƙasa naɗi ne wanda ake an tsaya an yi nazari akan yadda za a taimaka a yaƙi cin hanci da rashawa. Kawo matashi a irin wannan matsayi abu ne da yake nuna cewa lalle yaƙi da cin hanci da rashawa zai samu nasara. Sai a kasance da mu cikin shirin domin sauraron cikakken hirar da sashen Hausa na muryar Amurka ya yi da Abdurrashid. Kamar kowace ranar Laraba, Murtala Faruk Sanyinna na nan tafi da shirin sana baki mai yanka wuya. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Hukumomin Myanmar sun sake tuhumar hambararren shugabar kasar Ansan Suci a karo na biyu. Matakin da ake ganin zai sa ta ci gaba da kasancewa tsare har zuwa wani lokaci da ba a sani ba. Bayan wata ganawa da suka yi da alkalin kotun, lauyoyinta sun faɗa wa manema labarai a jiya talata a Nafido babban birnin kasar cewa an tuhume ta ne da laifin kare dokar takaita yaduwar cutar covid-19 da aka saka a kasar da farko an tuhumi su ci da laifin mallakar na'urar magana ta tafi da gidanka ita dai su ci tana karkashin daurin talala a gidanta da ke babban birnin kasar tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a wannan wata shi ma shugaban kasar na asali yu mint na karkashin hukuncin daurin talalan ne masu zanga-zangar adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi sun datse babban titin da ke gaban babban bankin kasar a birnin yangon duk da cewa akwai motocin sojoji da aka jibge a wurin ƙungiyar taliban ta yi kira ga gwamnatin shugaba joe biden da ta ci gaba da mutunta matsayin da aka cimma ta wara dakarun amurka a afghanistan a shekarar 2020 tana mai cewa wannan ita ce hanya madaidaiciya da za a iya kawo ƙarshen yakin ƙasar ta afghanistan shugaban tawagar samar da maslaha kan rikicin ƙasar mulla abdul ghani baradar ya aika da wata budaddiyar wasiƙa ga al'ummar amurka yana mai kira a gare su da su ɗora wa gwamnatinsu alhakin ganin ta aiwatar da matsayin da bangarorin biyu suka cimma a bara a doha babban birnin qatar a ranar 29 ga watan fabrairu kamfanin hada magunguna na modana da ke nan amurka ya ce zai samar da allurar kafin cutar covid-19 miliyan 100 a zango na biyu nan da zuwa karshen watan mayu maimakon watan yuni da aka tsara kamar yadda wata sanarwa da kamfanin ya fitar a jiya talata ta nuna baya ga haka an ƙara matsar da shirin samar da allurar da za a yi a zango na uku zuwa wata biyu gaba wato daga watan yuli zuwa watan satumba kamfanin ya kara da cewa wannan sauyi wata alama ce da ke nuna yadda ya himmatu wajen ganin an samar da allurar kafin zuwa yanzu amurka ta samu sama da miliyan 45 na wannan allura. an jima kaɗan mahmudu zai sake dawowa da ƙarin wasu labaran kafin nan a najeriya majalisar dattawa ta ce ta samu takardar buƙatar da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya aika mata mai ɗauke da sunan abdulrashid bawa wanda zai zama sabon shugaban hukumar efcc to sai dai masu sa ido kan harkokin yaƙi da cin hanci da rashawa sun yi tsokaci akan wannan mataki kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin sashen hausa madina dauda ta haɗo mana Letter from Mr. President, dear distinguished Senate President, request for confirmation of appointment of Chairman, Economic and Financial Crimes Commission EFCC. Yadda shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya karanta wasiƙar da shugaba Muhammadu Buhari ya aika mata kenan, da ya bayani cewa majalisar za ta tantance sabon shugaban a zaman majalisar dattawan ne, kamar yadda doka ta tanada. Shi Abdurrashid Bawa ɗan shekaru arba'in ne kuma yana daga cikin waɗanda suke aiki a hukumar EFCC tun shekara dubu biyu da biyar. Yaya ƙungiyoyin yaƙi da cin hanci da rashawa ke kallon wannan naɗin? Awal Musa Rafsanjani shine shugaban ƙungiyar Transparency International rashin Najeriya. Mu dai muna fatan dai cewa wannan naɗi da aka yi masa naɗi ne wanda ake an tsaya an yi nazari a kan yadda za a taimaka a yaƙi cin hanci da rashawa a baya akwai surutai da aka yi ta yi a kan shi muna fatan cewa waɗannan zarge-zargen da ake yi a kansa ba gaskiya ba ne kuma muna fatan cewa zai fito ya yi aiki tsakaninsa da Allah. Shi ma tsohon ministan kula da harkokin matasa da wasanni barista Solomon Dalun ya yi tsokaci akan wannan naɗin. Yana da kyau amma dole dole ne ya daura da mara domin aiki ne tunjin zai yi kuma zai fuskanci matsaloli ne sosai a matsayin shi na matashi dole kuma ya hada da tuntuba da karba shawara ga manya wanda sun yi aiki a wannan wurin domin su taimake shi in ba haka ba ba wurin ne da zai same shi da sauki ba su ma matasa ba a bar su a baya ba domin ɗaya cikinsu Umar Muhammad Gombe ya bayyana ra'ayinsa a game da naɗin. Kawo matashi a irin wannan matsayi abu ne da yake nuna cewa lalle wannan muradi na shugaban ƙasa na yaƙi da cin hanci da rashawa zai samu nasara saboda idan kika kalli hukumar tun daga lokacin da aka kafa ta a shekara ta dubu biyu da biyar a lokacin tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo zamu ga cewa duk shugabannin da suka rike hukumar bayan shi Malam Nuhu Ribadu da dattawa ne wanda sun haura shekaru hamsin to amma baya ake ci tun saukan malam nuhu badu a wannan hukuma har zuwa yau idan majalisar dattawa ta tantance abdulrashid bawa zai karbi ragamar daga hannun muhammad umar wanda ya rikon hukumar tun watan yuli na bara da aka dakatar da ibrahim magu kan zargin almundahana madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya A da Madina Dauda ko muna nan tafi da cikakken hirar da sashen Hausa da abdurashid Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga Muhammad ya dawo da labarai. Shugabannin kasashen g sun kammala taron su na shekara-shekara a jiya talata a birnin injabena inda suka tattauna hanyoyin da za su bullo wa kungiyoyin ta'addancin da suka addabi al'ummomin iyakokin kasashen mali nijar da kuma burkina faso duk da dubban sojojin da ƙasar faransa ta girke a wannan yanki da sunan yaƙi da ta'addancin daga yamai ga rahoton da su lemu mini bar mai aiko mana bayan tantaunawa ta tsawon kwanaki biyu taron shugabannin kasashen jason sahel ya sake jaddada aniyar ci gaba da yakin da aka shafa shekaru takwas ana kafsawa da nufin murkushe kungiyoyin ta'addanci a yankin sahel dalili kenan shugaban kasar chadi idris debi mai masaukin baki ya ƙudiri aniyar aika wasu ƙarin dakaru sama da dubu zuwa iyakokin Mali, Nijar da Burkina Faso, lamarin da tuni ya fara ɗaukar hankalin masu sharhi akan sha'anin tsaro irin su Alkasim abdulrahman Ita G5 Sahel aikin ta muhimmi shine wajen maganar ta yaƙi talauci da samar da ayyukan yi da abubuwan yi da maganar tattalin arziki ma na yankin saboda ita maganar soji daga baya ne take zawa amma isa yanzu maganar sojin ita ke ɗaukar kashi 80 cikin 100 na abin watakila shi yasa har yanzu abin ke da sauran a cin tunda bangaren da aka yi ba da ƙarfi kan shi na soji watakila ba shi bane ma ya dacewa a bisa halin da ake ciki shugaba emmanuel macron na faransa wanne ya halarci taron ta hanyar bidiyo ya ce rundunar sojan barkan za ta ci gaba da aikin tsaro a wannan yanki kafin a nan gaba a dubi hanyoyin janye wani rukuni na waɗannan askarawa kimanin dubu biyar da ɗari sannan a hankali sai dai wani mamba a kwamitin 'yan majalisar dokokin kasashen jason sahel bugo da ƙari mamba a kwamitin tsaro a majalisar dokokin jamhuriyar niger honorable hama asa na ganin lokaci ya yi da majalisar ɗinkin duniya za ta sakarwa kasashen yankin sahel ragamar gudanar da wannan yaƙi kamar yadda aka sha nuna bukata a can baya ya kamata a duba wannan shahi na bakwai wanda ya kamata shi ba da ƙarfin gwiwa ga kasashen waɗanda suke cikin yaƙi kamar yadda ake duka sauran duniya ana taimaka musu to ya kamata kasashen sahel wannan kwamiti na majalisar ɗinkin duniya ya taimaka ma waɗannan ƙasashe namu saboda su hita cikin wannan ƙangin yaƙi don mun sani sojojin chad da sojojin nijar sun shahara lalle bisa ga aikin yaƙi yau abinda suka jira a ba su kayan aiki a shekarar 2013 ne kasar faransa ta girke sojoji a mali da zumar murkushe 'yan ta'addan da suka tare a arewacin kasar kafin daga bisani wasu kasashen yammacin duniya su shiga wannan yaƙi da sunan ɗauki ga sojojin kasashen yankin na sahel sai dai shekaru takwas bayan kaddamar da wannan yaƙi alamu na nunin abin na ƙoƙarin gagarar kundila kwada yake wata mashiya na cewa ƙungiyoyin ta'addancin sun fara ƙaura daga wannan yanki zuwa gabar tekun gine da senegal Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma, ƙarshen labaran duniya ke nan. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. wakilin sashen hausa a abuja umar faruk musa ya tattauna da sabon shugaba ko mai jiran a tantance shi na hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta najeriya efcc abdulrashid bawa inda ya tambaye shi kowane ƙalubale zai fara tankara a hukumar efcc idan majalisar ta tabbatar mishi da wannan mukami? Kamar yadda ka sani Umar ta dan samu barazana yan kwanan nan da suka wuce in terms of yadda mutane ke ganin ta da kuma yadda take gudanar da ayyukanta. So wannan fahimta ko kuma abubuwan da ake kallon mu da shi yana ɗaya daga cikin babban kalubale wanda idan Allah ya taimaka muka samu muka wuce za a yi aiki a kai a dawo da shi kamar yadda aka sani kamar yadda kuma ake tsammani daga gare mu insha Allah. Kana ɗaya daga cikin cikin wanda hukumar ta efcc ta ba horo da kanta kuma kuka shiga jerin waɗanda aka ga sun cancanci su jagoranci hukumar bisa ga dokokin da shugaba muhammadu buhari ya gabatar yaya za ka yi da abokanin aikinka waɗanda 'yan ajin ku ne idan allah tabbatar da ka samu wannan shugabanci shugabanci Allah ke bayarwa kuma an yi training namu na cewa dole ne ka bi shugaba wannan abin ya riga ya faru abokani na ne na san su fiye da shekara goma sha shida kuma already an yi irin gwajin wannan ai kamar yadda ka sani na jagoranci ofis namu na ibadan na yi aiki da irin wayannan mutanen abokani na ɗin wayanda muka shiga aikin tare da su kuma mun wanye lafiya tare da su na je port harcourt haka ma yanzu da nake lagos ina tare da su kamar wasu sun kai goma ko zuwa goma sha ɗaya kowa na aiki inda aka bashi ya tsaye aiki ishu na aiki namu na harkar tsaro da kuma ko kuma law enforcement eh, yana ce a ishu ne na law and order dole ne ka bi idan an zaɓi shugaba kuma ga shugaba shine shugaba baka da option ai dole ne ka bi wannan in Allah ya so ba za a samu matsala ta wannan gefe ba kwamitin da Ayo salami ya jagoranta ya ba da shawara ga shugaban kasa a canza tsarin shugabancin hukumar EFCC ya ambanci wasu suna cikin wani mawuyacin hali sun yi shekara wa shekaru sun cancanci a kara musu mukamai amma ba a kara musu ba ba a ba su damar su ci gaba ba kamar yadda aka baiwa 'yan sanda dama kamar 'yan tsarin aikin ku waɗanda efcc ta horar su ne aka fi gallazawa a wannan bangaren ya za ka yi ka daidaita aikin su da na 'yan sandan da watakila za a zo a haɗa ku ku yi aiki tare wanda suna cikin wannan hukuma kamar yadda ka yi tambaya kuma kamar yadda ka sani ana ba da promotion saboda dalilai guda biyu zuwa uku mutum ya cancanci a bashi ya kai shekarun da za a bashi promotion eh ya kai to amma idan ya kai akwai vacancy din da za a bashi wannan mukamin in ya hau gaba wani abubuwan su ake dubawa a yi mu sani mu yan cikin gida din ko kuma mu yan jami'an AFCC mun san da cewa karamin organization ne muke da shi duka duka zonal offices da muke da shi kawo yanzu guda goma sha hudu ne ba mu mamaye Najeriya ba kuma an yi employer mutane da yawa ba yanda za a yi a ce mutane su zo su samu promotion kamar Yadda ake samu na wa'in wurare. But alhamdulillahi shi acting chairman namu na yanzu ya soma gyara akan wannan kwanan baya an yi promoting na mutane kuma in Allah ya so za a ci gaba da wannan din a samu a daidaitu insha Allah. Babban matsalar da za a fuskanta a yanzu wanda ka ba da amsa ta tun harko cewa ana kallon hukumar ku da wani ido maras kyau domin da shugaba Buhari da kwamitin Ayo Salami sun ban cewar hukuma an kama ta ta dingire da bacci akan matsalar cin hanci da rashawa ya za a yi ka yaƙi wannan matsalar a cikin gida ma na hukumar efcc kafin abu ya bazu zuwa waje tun da shugaba buhari ya ce idan ba a kashe cin hanci da rashawa ba to zai kashe najeriya tabbas a kashe cin hanci da rashawa ba zai kashe Najeriya. Kuma mu a EFCC ba mu taɓa kirarin cewa mu mutane ne da aka kawo daga sama babu wanda. akwai wannan matsala. kuma wannan matsala ɗin za a ci gaba da samun wannan kalubale amma kamar yadda ka sani kwamishin din nan ko da muka shigo ciki akan shekara ɗaya. da mu aka yi komai mun san inda matsalolin suke mun san abubuwan da ke kawo su kuma in Allah ya so za mu yi embrace na ishu na harkar kimiyya ku kawo matsala irin ta wannan. Tattauna wakilin Umar Faruk Musa kenan da Abdulrashid Bawa wanda shugaban Najeriya ya mika sunansa ga majalisa domin tantance shi a matsayin sabon shugaban hukumar EFCC. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya, arba'in da tara da sittin. Sai kuma kilo hazu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu yanar gizo. voahausa.com don sake jin wannan shirin ku kuma sauran shirye mu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Baki mai yanka wuya. Shin da gaske ne jam'iyyar APC na shirin tsayar da tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan takarar shugabancin Najeriya a zaɓe mai zuwa? Mutanen jam'iyyar APC mai mulki suke maganganun cewa za su jawo Goodluck Jonathan ya takara a jam'iyyarsu. Jama'a Assalamu alaikum. A 'yan kwanan nan ne wani labari ya karaɗe kafofin sada zumunta har ma da kafafen yada labarai na Najeriya. Cewa jam'iyyar APC mai mulkin kasar na zawarcin tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan na jam'iyyar PDP. domin tsayar da shi takarar shugaban kasa bayan kammala wa'adin mulkin shugaba Muhammadu Buhari. Wataƙila kuma kusanci da dangantakar Buhari da Jonathan da kuma safa da marwan da ake cewa jonathan din yana yi a fadar shugaban kasa na daga cikin dalilan da suka ruruta yaduwar wannan batu idan ma kowa bai yarda ba jam'iyyar pdp tana ganin za a rina a ta bakin babban sakataren ta na kasa sanata umar ibrahim tsauri har maganar da nake da ke a yau ko a yanzu tsohon shugaban kasa gullar jonathan yana pdp amma ga labarin da muke ji shi ne mutanen jam'iyyar apc mai mulki suke maganganun cewa za su jawo goodluck jonathan ya takara a jam'iyyarsu to shi goodluck bai ce ya koma apc ba mutum kuma baya yin takara a jam'iyyar da baya cikinta amma godiyar da muke Allah shine goodluck abin da ya yi a lokacin da yake jam'iyyar pdp shine ya sanya muke tsammanin mutanen apc su haga cewa tun da su sun gaza to ya kamata su jawo shi ya ci gaba da abin da yake yayi da ko a samu sauki a najeriya tun da su sun rasa makama amma dai har yau ba mu ji abin da goodluck ya ce ba ba mu ji abin da makarban suka ce ba kuma har yau yana nan shine lida na jam'iyyar pdp mu da muke pdp a yanzu 'yan takara ke neman mu ba mu ke neman 'yan takara ba apc yanzu ta kacame ta rikice sun kasa makama sun koma suna halbata mati suna neman dan takara daga jam'iyyar su amma ina tabbatar maki goodluck wanda na sani ya fi karfin takara a apc to sai dai tsohon sakataren tsare-tsare na jam'iyyar apc ibrahim masari ya ce hankali ma ba zai ɗauki wannan zance ba da ya bayyana a matsayin aikin wasu 'yan kanzagi 'yan kuci-ku mu shi kan kan shugaban kasa sun raina shi kuma an raina ma 'yan najeriya wayau ban san ta inda za a fara ba domin kamar kana nufin ka ce janatan ya fi buhari iyawa ne koko domin janatan dinnan dai ne yake yi muka ce bai iya ba muka yi kamfen muka gaya wa mutane matsalolin shi wanda ya zo ya allah ya taimake mu 'yan najeriya suka yi waje da shi to ba san abin da jonathan ya manta ba a mulkin najeriya a fada asrog wanda yake so ya sake dawowa ko ko suke son su dawo da shi so ana nufin cewa a buhari bai shugaba muhammadu buhari bai iya mulki ba jonathan ne iya mulki zai dawo ya ci gaba da mulkin da yadda ya fara yi koko dama da apc ta gaya ma 'yan najeriya cewa jonathan bai iya mulki ba ya yi kaza ya yaudara su muka yi so wannan ya zama ko alama ba magana siyasa ba ce ba magana ce ta san kai ta san ra'ayi kuma wanda suke wannan abin kusan sun raina 'yan najeriya sun raina talakan najeriya sun mai da mutane kamar ah, bayi Eh, don haka na tabbata talakan najeriya yana kallon su kuma allah subhanahu wa ta'ala yana kallon su eh, in dai harka ce irin ta yaudara da cin amana to ga fili ga mai doki eh, muna nan muna jiran su kuma Allah da ya halicce mu yana nan yana jiran su talakan Najeriya yana nan yana jiran su. ci gaba da batun ɗinke barakar da ta haifar da asarar dukkan mukaman siyasa ga jam'iyyar apc a zaben da ya gabata a jihar zamfara kuwa a makon da ya gabata mun so mu jin ta bakin shugaban bangaren ngh sanata kabir garba marafa dangane da sulhun da aka cimma to amma na tambaye shi ko menene makomar dangantakar da bangaren su suka kulla da gwamnan jihar mai ci yanzu na pdp bayan da a yanzu suka shirya da 'yan jam'iyyarsu. Na farko dai babu wata dangantaka ko wani aure da an ka kulla tsakanin ni bangare na Koma wani bangare na jama'iyyar apc da gwamnati mai ci yanzu a jihar zamfara abinda na sani mun yi wannan rikici kuma lokacin da muna yin shi mun kalubalanci ɗaya bangare namu na jama'iyyar apc da zalunci kuma mun sani cewa wannan kalubalanta da muke mu wannan bangare zai iya jawo a asarar duka mukamai da ake a kansu mun sani cewa idan aka yi wannan asara babu shakka wasu za su ci gajiyar wannan mukamai saboda babu inda a ce an zauna babu shugabanci idan ba wani abu da zaran ka zara wani abu daga cikin wuri to wani abu zai shiga wurin to sai mun ka zauna mu a matakin a bangare nawa misali muka zauna muka duba sai muka ce to da dai ai mana wannan zalunci mu cikin gidanmu a zauna lafiya gara duka a faras duka abin ya bare wani ya dauka ya Allah wannan zai zama darasi ga waɗanda sun kai zaluncin da kuma waɗanda za su so su zalunci ma nan gaba wannan shine abin da ya faru na faɗi kamun a shari'a na faɗi bayan yanke hukunci na faɗi gaban shi kan shi mai girma gwamna mai ci yanzu cewa ni ba na pdp ba ɗan pdp ba ne ba kuma ba mu zauna mun kai wani alkawari ba na in ka hau gwamna ka bani kaza a'a amma shi a cikin karanci ya ga cewa lalle na amfana da wannan rikici da kuma ga waɗanda sun kai rikicin don haka nan zan masu fakayya da wasu mukamai in baiwa wasu mutanen ya ba da mukamai ba yarjejeniya mun kai ba amma inda yarjejeniya za a yi na taɓa gaya ma wani ɗan jarida har na cire glasses na ce da Allah ya dubi ido na ya kama da wawa ai ba zai yiwu ba in yi abin da na yi ka kafa gwamnati ka ɗauki ƙwarar kwamishina guda tilo ka ce ka bani wai ka ce wai wai yarjejeniya kai. ina ganin na zama saka fara yi to inda yarjejeniya ce zan yi a lokacin nan na cewa zan yi sanadiyar apc tare da duk abin nan me za ka bani a cikin gwamnati na tabbata ko maƙina zai ma adalci na cewa zan tambayi abin da an yaki abin da an ka bani yawa yanzu to amma ba shi muka yi ba to sai dai a nasa bangare tsohon gwamnan jihar ta zamfara abdulaziz yare abubakar ya ce ai hadisar da ta auku ta koyar da su babban darasi da za su yi wa kansu kiyamun laili da karatun tanasu. Taro ne wanda dukkan mun aminta cewa mu zo mu zauna domin abin da zai ce da jam'iyya gaba. Mun fahimta matsalolin da aka samu hakikani haka suke an samu matsala inda ta kai rashin fahimta ya kai ga inda aka samu wannan asarar da aka yi wanda na tabbata kowa ya san halin da aka ciki yanzu kuma an ga inda ake. saboda haka muka zo tare domin mu ainihin gancewa wannan abin bai koma faruwa a gaba. so kowannen mu da mun aminta an zauna an tattauna an yadda babban muhimmin abu yadda da cewa wannan kaddarawa ce ta Allah to inda kuma musulmi yadda da wannan al'amarin kaga ya sha ya rufe kowane irin feji yanzu an buɗe sabon feji na ci gaba ganin cewa haka wata uku ba a nan gaba. na san da cewa a wancan lokacin da aka yi akwai dangantaka da ta ɗan wanzu tsakanin su da gwamnati na pdp ai ba ka ganin wannan na iya kawo kamar ga wannan sulhu. a musulmi muke kuma an ce Allah an gama magana mun yarda da cewa Allah ya kawo muna kun mun karba so duk wani wanda akwai baya na baya ne ba na gaba bane saboda haka na riga na so nan tambaya cewa mu mun yarda da wannan al'amari da Allah ya kawo mana har ya kawo PDP Allah ne domin ba Allah ba da isa haka baka ci zaɓe ba ba kusa maka cin zaɓe ba ka kusa da cin zaɓe ba da ƙuri'a dubu goma sha biyu ba ba ƙuri'a dubu go ashirin ba ba da ɗari ba ba da ɗari biyu ba da ɗari uku da ƴan kai aka kada kai amma sai Allah ce kuma kai zaka bisa kudura ta wata hanya da so sau na kada musulmi zaka ce mun fara zargin shugabanni na kasa da shugabannin jam'iyya mun ga duk bata lokaci ne domin da Allah ya so din me zai dauki shugaban jam'iyya ce ku zo kudu ku zo a zamna wannan magana ga abin da nake so ga abin da ko shugaban kasa ce ke so ko ga wanda yake so amma duka da yake Allah ya riga ya kaddara abin da a cikin lawan ku shine zai tabbata so sai hana kowa yin abin da aka gani shi a daidai don ya cimma kasudinsa. nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda. Cuba Hero ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. To a gaida na Sanyin na masu sauraro yau take ranar da sashen Hausa na muryar Amurka zai kaddamar da sabon shirin nan mai suna Arewa a yau. a shirinmu na rana da ke zuwa da karfe hudu na la'asar. domin fa'are wada harjisi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Don duba tarihin yadda yankin yake a dacan, mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya yi sayo lalami lafiya. Allah ya kadarci da cewa ni barawo ne. Mun abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan daga baya ne Allah ya kawo shirya ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi. Shirin Arewa a yau zai rika zanta da jagororin Arewa talakawa da kuma gwamnati shin za a iya samun bakin zaren gyara yankin ku kasance da ni nasiru adamu el hikaya don sauraron wannan sabon shirin ku kasance da muryar amurka majiya kwakwara ta sayi har labaru kada amanta shirin zai zo muku ne da karfe hudu asiriyar yau laraba da kuma wannan ne muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. hukumomin myanmar sun sake tuhumar hambararre shugabar kasar an san suci a karo na biyu matakin da ake ganin zai sa ta ci gaba da kasancewa tsare har zuwa wani lokaci da ba a sani ba bayan wata ganawa da suka yi da alkalin kotun lauyoyinta sun faɗa wa manema labarai a jiya talata a nafido babban birnin kasar cewa an tuhume ta ne da laifin kare dokar takaita yaduwar cutar covid-19 da aka saka a kasar ƙungiyar taliban ta yi kira ga gwamnatin shugaba joe biden da ta ci gaba da mutunta matsayin da aka cimma ta janyewar dakarun amurka a afghanistan a shekarar ashirin tana mai cewa wannan ita ce hanya madaidaiciya da za a iya kawo karshen yakin ƙasar ta afghanistan shugaban tawagar samar da maslaha kan rikicin ƙasar mulla abdul gani baradar ya aika da wata budaddiyar wasiƙa ga al'ummar amurka yana mai kira a gare su da su dora wa su alhakin ganin ta aiwatar da matsayin da bangarorin biyu suka cimma a bara a doha babban birnin qatar a ranar 29 ga watan fabrairu masu raro A nan mika ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni har ma da shirin ciwon mace da zai zo muku da karfe takwas na wannan safiya. Kafin mu salama da ku muna ta yi iyalan sarkin Badukku a garin Kaduna Alhaji Usman Sani da iyalan marigayi Malam Umar Jibrin Kajuru murnar ɗaurin auren 'ya'yansu Barira Usman da angonta Samir Umar Jibrin wanda za a yi ranar Asabar da karfe ɗaya na yamma. a masallacin dan fodiyo da ke unguwar sunusi a kaduna allah ba da zaman lafiya da zuriya ɗaya ba yanzu a madadin mahmud lalo da yake na gabatar da shirin da kuma cd wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fila hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa salamu alaikum